wani kungiyar kasar saudi arabia da ke da tallafi ga marasa karfi a najeriya da ake kira International Islamic Relief Organization sun haɗa gwiwa da kungiyar na likitoci da ake kira Smile care don tallafa mutanen da suka samu matsalan idanu a jihar Borno musamman ma 'yan gudun hijira. Ƙungiyoyin da na gudanar da wannan aikin ido ne kyauta ga al'umman da ke faɗin jihar Borno wajen wanke masu idanu da ba su magani ko ma yin aiki a idanun waɗanda suka fama da matsalar idanun. Na dai zaga asibitin idanu da ke cikin garin Maiduguri inda ake gudanar da wannan aiki ga al'umman da ke faɗin wannan jiha na kuma zanta da wasu da daga cikin su wanda samu an riga da an yi masu wannan aiki yawa ya jiki mama da sauki gashi na ga yi maki aiki a ido ko mama ai mun aiki eh yo aka maki aiki yanzu ne ma amma yanzu a ido da soki ba ka gani sosai a lokacin eh bana gani sosai shine za ka kawo ki aka yi maki aiki mm, abu la ya sa mini ido ɗaya ne ko ido biyu ne ido ɗaya eh tun yaushe so mai maki oh, ido da fa ya dade ko mm. eh mama kamar shekarun ki zai kai nawa bas <laughs> Allah sarki wani. Ya jima goma ba? Ya jima. Za ki kai irin saba'in ko tamanin goma ba? Eh haka. Eh daga wani gari kika zo? Abia State. O oh, daga Abia. Enugu State. O oh, daga Enugu. Mm. Me sunan ki mama? Paulina. Ya Paulina ko? Mm. To Allah ya taimaka ma. Amin. Allah ya fara lafiya. Amin. yawa ya sunan ki mama? Hassan Musa. Daga ina kika zo? Umarari. Daga Umarari ko? Eh eh. eh gashi na gani maki aiki a ido ko? To yayi kyau. Yayi kyau. Aka yi miki wannan aiki. Yanzu yanzu ne aka yi. Yanzu aka yi miki ko? Eh, yanzu aka yi min. An karbi wani abu hannunki ne? kamar kuɗi ba karba ba ba karbi kuɗi ba ko eh, kyauta aka yi maki eh. tun shekara nawa kina fama da ciwon ido mama wallahi abin ne gashi nan ne ba za a ce ba sai Allah to wa ta'ala kike ji mm, sai dai kai kai kai kai kai kai haka din nan alhamdulillah alhamdulillah to Allah ƙara lafiya amin amin mun gode Allah baki lafiya mun gode Dr. Abba Sale dai shine jagoran kungiyar na National Health Care Foundation wanda kuma suka yi haɗin gwiwa da wannan kungiya na ƙasar Saudi Arabia da ake kira International Islamic Relief Organization kenan ga kuma karin haske da yamin game da yadda aikin nasu ke gudana wato muna duba ne wanda za a iya a yi musu aikin ido don saboda su kuma gani ana eh, muna yi musu aikin ido kamar yadda yanzu kake gani yana faruwa a cikin tiyatar mu sa'annan kuma kamar yadda wanda kuma muna gani za a na ba da magani ne ba na aiki bane za mu ba su magani sa'annan kuma masu matsala na gani mukan ba su tabaru haka da sauran so duka muna yi tare ga baki daya su kai magana kamar mutane no kuke so ku taimaka wajen ba su waɗannan magunguna ko kuma ba su tabarun amfani da shi yadda muka kayyade da mun yi tunanin za mu taimaka mutane kamar dubu biyar to amma da muka da muka zo sai muka ga yadda ainihin mutane suka yi dandazo yadda suka ji labari da sauransu sai muka yanzu yanzu kusan mun duba kusan mutane sun kai dubu goma sai da muka gama da da camps tukunna muka zo nan ai hospital kuma ita to na kuke samun kudaden da kuke gudanar da wannan ayyuka wallahi kudaden da dai muke samu da ikon Allah dai Allah ya sa akwai mutane masu tausayi daga cikin manyan attajirai da kuma sauran mutane haka sannan kuma ita kungiyar ah, ita kungiyar International Islamic ah, Relief Organization gaskiya ita ta tallafa wajen wajen bada ainihin ah, gudunma kusan kashi 75 biyar su suka bayar mu kuma muka taimaka musu da kaman kashi ashirin da biyar na kashe wajen wannan ayyuka a gaskiya mu yanzu a karan kanmu a wajen mu mun kashe sama da miliyan biyar daga smile care foundation budget din da muke duba sun kashe sama da miliyan ashirin kuma har yanzu ana cikin yin aikin dr falmata abba kyari dai ita ce shugabar wannan asibiti wadda kuma na tambaye ta ko menene gudunmawa da suke bada wajen tallafa irin waɗannan mutane gudunmawa da muka yi musu shine mu ba su wurin da za a rike wa'annan wanda za a buɗe musu idanun wurin kamar wurin kwanciya da kuma inda za a musu aiki din sannan kuma mun ba su kaɗan daga cikin ma'aikatanmu wanda suka za su taimaka musu wajen ganin wa idanun waɗanda ya cancanta a musu wannan aiki waɗannan ƙungiyoyi dai sun kwashe fiye da kwanaki goma ne suna wannan aikin buɗe idanu ga al'umman jihar borno musamman ma 'yan gudun hijira haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya